zai damu ku jira shi kawai da Allah ko nan ba su ce ka je maka ka ba sai mu kira shi kai waye kai za ka zo ka ce a baka nan ma'aikaci ka kira shi akan wani dalili taimaka muku za a yi mana da Allah ka zo na ka jira shi da Allah ya kusa gara ba sai ka ce to a taimaka sai da ya sauka za ka ce to a taimaka a kira mana shi yalla bai zai ce to da wani katin zan kira maka shi ni nake ni kake so na pick up ashu to a taimaka mana na yalla ga kira mana shi da Allah ko da wayar ka to wani kaji ne kira bashi ko kana bani albashi ne kana mun kan kaji okay to na yanzu na gane ga gashi to yalla bai sai ka sa katin da Allah ai na mana shi yanzu kai mutu yanzu kai mutu guda ka baka yanzu kai ba yau kana zano sai ka ni kamar ma ka ce eh ba wai ki gode a wa ka san mana yan sanda kaga ce ziya ga an baka kaga duk bude ce kowa ba ya gani a kamera ya ce

ni ka na so ka ka abin da nan katin ma ya ce ce ji jiyo ai ya ga ya ce ai abin da abin da za ka yi ci gaban sa ya akwai ci gaban to bin da suka wani ai buga kai in da suka wani kai ai ai ba ba da bukara sai mu ka kawai Allah na bai wai kowa zai yi wannan hauka ba a ba wannan ya ka ai a umaira kin gama to na gama je kama ce nan tsaya kar ta shi da da kaɗan ka canza layika ko? saura kaɗan ka canza layika ko? akwai jifin ka nan ka yi ƙasa ita wata magana ne ta ya kace ba magana ya kai ki ki karba ki karanta sun ɗin da zaki yara maryam ba an ci ba an da wani shura ne ko ko wani Eh, shi bai karanta shi bai a shi zai da ansa wannan shi ansa karanta ya komai wannan kuma ya cire shi da shi sa amfanin da yasa nake taimaka mun shi ni na karanta amma ba gane a shirin da sannan da hada dubun nan ba shi a ci gaba wasu ne a wani kara bada wani kudin yana kara bada amma ba wannan sun na gaba ne shi ba mu je mu je mu je oya ci gaba ne eh wani sun ne wannan mun gama da wannan sun wannan da ne ka da wannan sun ka ka eh, kana kaga ka dai daga yau za mu tafi ka kana abin wannan an gama ko sai kilo

sarasa kana yi ne a yanzu wallahi wannan matan ne da wannan gayan wani yan bai turo suke jiran ka tattar su eh eh amma dai barin barin barin ku shi barin ku shi eh Alo, alo, alo. in ya miƙa mai ce gashi ya kuka da shi me yin shi maka me yake cewa ina ba shi wani ana ba shi wani kwato ina cewa haloyen labai tana hannun ka za a karanto maka na gane mu dai to haloyen labai ba shi karbo ya daga miƙa waya kawai yanzu miƙa kana miƙa ka ce haloyen labai kawai sai miƙa ta zai karanto maka wancan action eh bari ba ka shi bari ma. Cayuela, güey. Inaccedibile abbiamo fuoco, scambio. Dalla lava, siamo a quello che c'è a quella con calma. Ina che la c'è a quella che io ti ho detto questo. Che la calma si chiama su tutto, ma anche lui non è più la sua di lui dice. Ah, che mi cambia come cambia. Allora, no, güey.

Na wannan da muka yi na farko wancan tun da wanda baki da magana zai yi briefing kawai har ƙarshe sai mu haɗe shi ne ma yanka shi a yadda. ka gane rolling silent action yana bai ne ce ka kira mana mun ruwa samu ruwa ai kana magana kai waye ku so ne eh. da hukuma ta za a kira muku shi dole ku jira shi kawai amma Allah bai da ka ce maka ka kira mana shi wani katin kana ban a cikin sun a ah, ah, waya